sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 30 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mukanin labarai. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaƙi da annobar COVID-19. cikin matakan da zai ɗauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane. Shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar sa kara ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa ƙasar Saudiya wasu makamai guda dubu uku akan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya talata. To madalla A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar alkaluma da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nuna hukumar ta CENI ta kammala tantance sakamakon zaɓe da suka shigo daga wasu wuraren da ke nunin ɗan takarar jam'iyya mai mulki bazin Muhammad ne ke kan gaba. Muna tafi da ƙarin bayani. Za kuma ku ji a hira ta musamman da Dr. Sani Aliyu, kwadineto na kwamitin ko ta kwana a yaƙi da annobar coronavirus a Najeriya cewa cibiyoyin kula da masu ɗauke da cutar a ƙasar sun cika. Sannan kuma muna tafi da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu sai ku gyara zama don shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaƙi da annobar COVID-19 cikin matakan da zai ɗauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke yin baris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta ɗauka na yaƙi da cutar wadda ta kashe kusan mutane 339 a Amurka. An ɗan samu ci gaba kaɗan a cikin 'yan kwanakin nan a ƙasar a adadin masu kamuwa da cutar ba kamar yadda aka gani ba a watanni biyu da suka gabata. Amma har yanzu ana samun ƙari kan kusan mutum dubu ɗari da tamanin masu kamuwa da cutar da ake samu a duk rana. Kuma jami'an lafiya sun yi gargaɗin cewa tafiye-tafiyen lokacin hutun Kirsimeti da sabuwar shekara ka iya ƙara yawan masu kamuwa da cutar. yayin da ya rage kasa da wata guda ya karbi mulki a jiya talata biden ya faɗa bayan wata ganawa da ƙwararru cewa gwamnatin trump na yin tafiyar hawainiya a ƙoƙarinta na yi wa mutane rigakafin biden ya ƙudura aniyar za a yi wa mutane miliyan 100 rigakafin a kwanaki 100 na farkon mulkinsa Shugaban Amurka Donald Trump ya bukaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su kare ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro ko da yake ya yi hasashen cewa shugabancin 'yan republican da ya bayyana a matsayin gajiyayyu marasa wani tasiri a majalisar za su bari a yi watsi da matakin nasa a karon farko na daukar irin wannan matakin cikin shekaru hudu na shugabancin trump majalisar wakilan kasar ta kada kuri'a ba tare da wata jayayya ba da yammacin ranar litinin akan kin amincewa da ikon shugaban haka kuma ta yi wa 'yan majalisar dattawan su ma su yi hakan a yau laraba. A farkon watan nan ne 'yan majalisar dattawan suka amince da kudurin kudin tsaron da kuri'u 84 wasu su sha uku kuma suka yi akasin haka fiye da kuri'u kashi biyu cikin uku da ake bukata don yin fatali da matakin shugaban. A jiya talata Trump ya kira kudurin kudin abin kunya tare da mika wuya ga kamfanonin fasaha da matsorata ragwaye suka yi. Ya faɗa a Twitter cewa ku tattauna akan kudirin da ya fi wannan ko kuma ku samu shugabanni mafi kyau yanzu ya kara da cewa kada majalisar dattawa ta amince da wannan kudirin kudin sai an gyara shi Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa kasar Saudiya wasu makamai guda dubu uku akan kuɗi har dala biliyan biyu da casa'in a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya talata. Sai da makaman na zuwa ne a kwanakin ƙarshe na wa'adin mulkin shugaban Amurka Donald Trump. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya yi alkawarin dakatar da saidawa Saudiya makamai, kasar da tafi sayan makaman Amurka a gabas ta tsakiya, a wani kokari na horawa Saudiyar wuta akan ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Yemen, wanda ya haddasa mummunan tashin hankalin jin kai. Cibiyar haɗin gwiwar tsaro ta ma'aikatar tsaron Pentagon ta sanar da Majalisar Dokokin Amurka akan yiwuwar sai da makaman a jiya Talata. Dama 'yan majalisar dokokin sun fusata a kan yawaitar kisan farar hula a Yemen. Kuma a farkon shekarar nan sun yi ƙoƙari su hana saidawa riyar jiragen saman yakin F-35. Duk da amincewa da ma'aikatar tsaron Amurka ta yi, sanarwar bata nuna akwai wata yarjejeniya da aka sanya wa hannu ba ko kuma an kammala shawarwari game da matakin. To madalla nan ba da jimawa ba Maryam za ta kawo mana karashin labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To a jamhuriyar Nijar a yayin da ake ci gaba da tattara sakamakon zaɓe da aka gudanar a ƙarshen makon jiya bayani na nunin ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulki Bazun Muhammad ne ke kan gaba yayin da Muhammad usman na jam'iyyar RDR canji ta 'yan hamayya ke bi masa lamarin da ya sa kowanne daga cikin bangarorin ke ikirarin shi zai yi nasara wakilin murya amurka a yamai sulamomin barma ya aiko mana da karin bayani alkalman da hukumar zaɓe ta wallafa a shafinta na intanet na nunin har izuwa karfe ɗaya na ranar yau laraba hukumar ta seni ta kammala tantance sakamakon da suka shigo ta daga da'irori 69 daga cikin 266

da yake bayyana matsayin jam'iyyarsa ta nds tarayya Tahir Garka mamba a kwamitin yakin zaben jam'iyyar ya ce yana da kwarin gwiwar su za su lashe wannan zaɓe. Alhamdulillahi dan takarar mu bazin Muhammad yana da goyon baya. Goyon bayan mutane masu daraja yana da goyon bayan Nigerian har yanzu muna nan bisa kan bakanmu suna yiwa dan takarar mu huce tun zagaye na farko a wannan zaɓe da sai dai 'yan adawa a ta bakin kakakin jam'iyyar model lumana bana ibrahim na cewa muddin aka bayyana sakamakon kur'un da 'yan ƙasa suka kada a ranar lahadi 27 ga watan disamba ba wata tantama ɗan takarar adr canji ne zai nasara mun yi imanin cewa a lalace za mu je zagaye na biyu da bazin muhammad bi izinin ta'ala mamma usman shi zai zam shugaban ƙasa bayan wa'anga zabuka da za. A sanarwar da suka yada a kafafen sada zumunta a yammacin jiya, 'yan hamayya sun yi kashedi ga jam'iyyar PNDS mai mulki ta dakatar da abin da suka kira take-take mai kama da yunkurin murɗa sakamakon zaɓe. Har ila yau gaba na Ibrahim. Tarar da an ka soma zaɓe karhe takwas an ka kai hari wani gari da ke kusa da tasara an ka kashe mutum bakwai. lokacin nan firizidan kinseni ya ce a tsaye da zaɓe tun da babu tsaro a dawo a gani to sai mun ka ga firizidankin da ya sa an ka tsaye da zabe karye takwas kuma sai an ka cika takardu an ka ce wai mutum fiye da dubu ishirin sun kai zaɓe daga karhe bakwai da rabi zuwa karhe takwas to wannan ne mun ka yi eh, kashedi mun ka ce a yi hattara tun da dai muna da takardun mu ga hannunmu ban mu yarda ga wanga zabuka da an ka yi a yimfin murdiya. to amma tahir garka ya musanta wannan zargi tarayya ba mu da wannan akida kuwa da tarayya ta kai tun da an ka kirkiro partin tarayya kuwa da muka yi ta ai zaɓe ta ta ce ne in akwai waɗanda ga son ai zaɓe ta ta ce ba kai mu ba don ka babu zancen sata ko wani zancen murɗiya mutane dai ne sun san ba su da mutane ba su hito sun kai yakin eh, zaɓe ba kamar yadda ya kamata sun san da ba su da mutane don shi ne suka wannan soke-soke eh, tun yanzu. Yanzu haka hukumar Seni na ci gaba da tattara sakamakon zaben da ke fitowa daga sassa daban-daban na wannan kasa inda a wuni na uku na zaman da take yi a cibiyar da ta kafa a Palais de congre da ke nan Yamai bayanai ke shigowa sannan a hankali waɗanda jami'ai ke gudanar da aikin tantancewa kafin a bayyana su a kafar talbijin mallakar gwamnatin niger yayin da a nata bangare jama'a ke ci gaba da harkokin yau da kullum hankali kwance. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla an gaishe ka Sulimomin Barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga muryar da karashin labaran duniya. Jiragen saman yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami a wasu wurare a kusa da birnin Damascus da safiyar yau Laraba har wani sojan siriya ya mutu wasu su uku kuma suka jikkata a cewar sojojin siriya harin da aka kai bayan tsakar dare a yankin zabadani da ke damascus ya auna wurin da makaman kariyar siriya suke ne ya kuma lalata wasu wurare abinda aka ji wani sojan siriya da ba a bayyana sunansa ba yana fadawa kamfanin dillancin labaran sana kenan wannan shine hari na biyu da aka ba da rahotonsa tun daga makon da ya gabata Jiragen saman yakin Isra'ila sun tada bom a wasu wurare da ke tsakiyar garin Masyaf a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Ƙwararru a fannin kiwon lafiya a Sudan ta kudu sun caccaki waɗanda suka shirya wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe a ƙarshen makon da ya gabata a Juba babban birnin ƙasar, inda dabban mutane suka tattaru abinda a fili ya nuna an saba matakan kariyar COVID-19 da ma'aikatar lafiya ta sanya. Tauraron mawaƙin kasar Tanzania Diamond Platinums ya tattaro masoya ya'yan kallo da yawa zuwa wurin bikin da aka yi a waje a filin tunawa da Dr. John Garang. Cikin waɗanda suka halarci bikin har da shugaba Salva Kiir. Galiban waɗanda suka halarci bikin raye-rayen sun yi watsi da matakan da hukumar lafiya ta ƙasar da hukumar lafiya ta duniya suka sanya na yin nesa-nesa da juna ko sanya takunkumin rufe hanci da baki. ko da yake shugaba salva kiir ya sanya takunkuman likita angelo gob coach babban daraktan cibiyar kula da lafiyar al'umma ta gaggawa wadda ke kula da waɗanda suka kamu da covid-19 a ƙasar ya ce taron bai dace ba ya ƙara da cewa kamata ya yi a tattauna da hukumomin lafiya idan akwai irin wannan taron a ƙasar saboda yawan jama'ar da za su taru. gaishe ki Maryam Dauda. To a wata hira ta musamman da Dr. Sani Aliyu, coordinator na kwamitin ko ta kwana a yaki da annoba coronavirus a Najeriya, ya yi bayani cewa cibiyoyin kula da masu cutar a kasar sun cika kuma babu gadaje sakamakon karuwar masu dauke da cutar a kasar. Daga Abuja ga yadda hirarsu ta kasance da wakiliyar murya Amurka Halima Abdulrauf. To, dakta, batun samun karuwa adadin masu dauke da cutar coronavirus ya fara saka fargaba a zakatan 'yan Najeriya. Ina muka kwana a yanzu? A gaskiya wannan annobar da ta sake dawo mana a wannan lokacin a gaskiya duk a tsoraci muke saboda da alama cewar abubuwa za su zama daban da abin da ya kasance da ja. Mun fara samun gadajen a asibitocin da suke kula da wayannan marasa lafiya suna cikewa London. Kuma mun fara ganin marasa lafiya masu tsananin ciwo mutane sun fara rasuwa da wannan ciwo. Kuma ni a gani na bambanci tsakanin da watan Septemba haka Oktoba da yanzu shine yawan cakudar jama'a da aka samu zuwa karshen shekara saboda a ƙarshen kowace shekara ana bukukuwa ana daurin aure ana wato mitin mitin na addini da sauransu kuma inda a ce duk wayannan hulɗar da mutane suke yi suna saka safar fuska suna kula da tsaftace hannunsu da kuma saka tazara tsakanin su da da juna da abin ba zai fasu ba abin da muka duba a yanzu ana nan dai ana nazari amma ba alamun cewa wai an kawo kawo wata irin korona din ce daban daga waje shi yasa wannan abin ya tashi daga bisa dukkan alamu saboda halin mutane ne da suka watsar da duk wani nasiha da ake musu akan yadda za su kare kansu daga wannan cuta. Shin akwai yiwuwar sake ɗaukar matakin rufe ƙasar nan duba da ƙari adadin masu ɗauke da cutar virus? Ba mu san haka ya faru amma in ta kama da idan abubuwa suka ci gaba da cakudewa mutane suka fara mutuwa dole ba za mu zauna ba muna kallo mutane suna da mutuwa a game da wannan. Da ƙarshe dai yaya batun hana jigilar fasinjoji daga ƙasashen waje musamman waɗanda ke da yawan masu ɗauke da annobar corona. A sosai kuma so mun duba wannan da akwai mitin ɗinmu da muka yi and uh, sai da muka yi fiye da awa ɗaya muna muna nazari akai. Abinda muka duba muka ga su kasashen da suka saka wannan doka na na da zirga-zirga ƙasashe ne da da tsakanin tsakaninsu da Birtaniya suke da abin da ake kira open sky kawai sai dai ka ka nuna takardun ka hau jirgi ba wani test da ake babu komai. Mu ko dama tintin in za ka zo daga ƙasan waje dole ka yi test na covid ka nuna cewar baka da cuta sannan kuma ka biya kuɗin da za ka zo ka sake yin test a kwana na bakwai a Najeriya sannan kuma ka keɓe kanka wannan kwana bakwai din kafin ka yi test wai na kasashen duk ba su da wannan yanzu da suka saka wannan doka na rashin kuɗin zirga-zirga da yawa daga cikin kasashen yanzu sun dawo kuma suna cewa to sun ɗaga wannan dokar amma sai ka nuna ka na cewar baka da wannan cuta sai ka yi test so kusan yanzu sun fara bin a ka'idar da mu muke da dama tuntuni kenan to kuma a dalilin me mu za mu tsaye da zirga-zirga mu bi su alhali dacin abubuwa abubuwan su ba su kai karfin namu ba so shi yasa muka ce a abin da ya kamata mu yi dama tun tuntuni muna da wayannan dokokin mutane suna bi amma akwai wayanda suke kokarin su bi wata hanya daban so za mu karfafa wannan duk wayanda wayanda za su taho daga Birtaniya da Afirka ta Kudu banda kawai sai sun ba da takardu da zai nuna cewa ba su da cutar dole sai sun biya kuɗin da za su yi test a kwana na bakwai sun ba da takarda da zai nuna cewar an yada su zo Najeriya abin da muke kira permit to travel bayan da za a su samu permit to travel din sai sun hau wannan yanar gizo namu sun saka sunansu sun saka inda za su zauna wace wani gari za su zauna da komai nasu idan ba su da shi ba za su ba ma za su zauna Najeriya ba ma ko kanshin Najeriya ma ba za su ji sannan kuma a kwana na bakwai za mu tabbatar sun je sun yi test in ba su yi test ba zuwa kwana na goma za mu yi kansilin ɗin passport na wata shida. Mun gode kwarai da gaske. To a gaida Halima Abdulrahman. cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma sai ku daɗi gyara zama don shirinmu na gaba. shigowa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon ya mace za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da na yi da Dr. Amin Ahmad Shehu, kwararriyar likita kuma mai taimakawa mutane fahimtar kansu da kuma hafsat tsadan. hirar tamu a yau za ta mai da hankali ne akan yadda bayyana abin da ke zuciyar mutum ke tasirantuwa wajen samun nutsuwa a yi sauraro lafiya ah, mutane da dama suna gani cewa mata su ne suke jefa 'yan uwansu mata cikin kunci misali mace ce mai yiwuwa ta rasu ta bar da a gidan miji ko kuma a'a take zaune gidan miji da kishiya sai kira idan ita mai yiwuwa ta take da iko a gida na yadda za a juya al'amura cikin gida sai ki ga nan dai da ba nata ba yana cikin wani hali kwanakin bayan an samu yaran da kishiyoyi suka ɗaure a firkin tumaki nan ba za mu ce mu mata mu muke jefa kanmu cikin wannan hali akwai wayannan abubuwa a gaskiya amma zan sake dawowa da mu magana da na zancen neman sani da neman ilimi don duk wacce take da ilimi wacce ta san dalilin da yasa Allah ya halicce ta tana da isasshen ilimi ba za ta irin wannan ba saboda ta san in ba kama ta duniya ba za ta je ta tarar wanda ya wanda ya turo mu duniya gaba daya kuma za ta yi bayani saboda haka duk akan rashin ilimi ne dole a tashi a iyaye a tashi a yi wa mata 'ya'ya mata ilimi ka a dinga ware maza 'ya'ya mata ilimi ilimin nan da nake faɗa ba wai na boko ba kawai ilimin addinin musulunci kuma ilimi mai zurfi ba wai eh, ai karatu kawai ai karatun zuku da sauransu ba ai wa mata su nemi ilimi yadda za su iya sanin me ya dace da su kuma abubuwan da bai kamata a yi ba kinga zai rabu a haka Tarakta kin yi bayani a game da nau'o'in cin zarafi ko za ki mana ƙarin haske akan haka? To abin da zan iya cewa a nan shine ana samun haka da yawa don yadda na ce harkokin da halayen rayuwa yanzu sun yi wuya kuma mazajen nan da yawa suna ganin matan nan suna zaune ba wani abu suke yi ba hankali yawanci yana tashi in hankali ya tashi mutum ya fita bai samo abin da yake so ya samo ba ya zo gida an dora masa wasu abubuwan da zai dokin ga akan wa zai mm, sauke wannan haushin yawanci akan mata ne ban ci haka daidai ba ne ba daidai ba ne saboda haka ba zan su ma kansu su dinga barin matan suna tashi suna taimaka musu su nemi abubuwan yi in aka hada karfi da karfe dokin gani abubuwan watakila za su dan rabu za su nemi su ma ilimin nemi ilimin addinin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalansa yaya ya yi ai kowa ya san ba mai kuɗi ba ne amma a haka aka zauna da ma shi ya kamata za a yi koyi da shi mata a yi koyi da sunna don a samu wannan ragin wannan tashin hankalin da rashin zaman lafiyan da ake akwai abin da kake gani gwamnati za ta iya yi da kawo sauki ko kuma kawar da waɗannan matsaloli da ake fama da su a to na farko dai gwamnati tana da sauyi a kanta na tabbatar da abubuwan nan da yanzu sun rinjayi yadda ma ake zato na farko shine a tsaya a duba duk wanda ya yi irin wannan laifin a tabbatar an kama shi an hukunta shi an hukunta gobe in ma bai ba daina ba za dai a rage abubuwan nan da suke faruwa dan yawanci balle abubuwan da ake wa yara kaga yara an lalata su wani lokaci daga cikin gida ma abin ke faruwa sai kaga ana rufa-rufa an rufa maganar abu ya ci gaba ya yi ta yaduwa to aka samu aka yi aka hukunta wayanda suke yin wannan wannan abin zai ragu a nan gaba aka kuma kazalika aka aka samu aka yi wa da mazan da matan mutum ya san meye nauyin da yake kansa da me ya kamata ya yi gwamnati ya kamata ta yi kokari yaran nan da ba sa makaranta suna yawo ba su da abin yi a samu su shiga makaranta su yi karatu su yi ilimi su gane meye a gabansu allah ya yarda aka samu haka abubuwan da ake ciki za su rabu Hajiya Hafsat Ladan na daga cikin waɗanda suka amfana da irin waɗannan darussa na taimakawa mutane fahimtar kansu kuma ta shaida min yadda ta amfana. To gaskiya daga farko dai in sai magana sai ma ce sai wani lokaci haka haka duk discussion din da ake yi kamar da ni ake na yi tunanin a lot of things da aka ce wurin nan abu ne da kamata a ce tun ba yau ba ma yana baka gane ba ne sai da wani ya yi magana sai ka ce eh gaskiya ne to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu because na yi ta maganan abubuwa ne kamar an tono min abin da ke damuna tun tun mutum nike da wani lokaci da abu kana son faɗi sai kai shiru a ah, to lokacin da na fara aiki aka je meeting da abubuwa suna damun kowa suna damun kowa ina son yi magana sai in kasa wani lokaci sai yi magana da wanda ke kusa da ni ce ai gashi ga mutum ya daga hannu ya faɗi exactly what i told him sai ce to if this person can do

the first time na fara magana cikin mutane ko da na koma ofis ina kamar celebrating kaina shi zan iya so gaskiya kuma sai na ga irin ɗan local friends mu da muke da wani lokaci mutum zai zo maka da matsala ku dan yi magana da shi sai kaga ga hankalin shi ya kwanta ce ah to ashe dai ina da wayannan potentials din da ni ma ina iya yi ma wani magana kuma ya dan fito cikin matsalar shi baka iya magana for the simple fact that ya za a gani to gaskiya irin abubuwan nan has really helped me in a way that yanzu inda ya kamata in ce a'a na iya cewa a'a inda nake tunanin ba zan iya yi ba because kila ina da wasu shortcomings nan da ke hana ni yanzu na gane ashe ba shortcomings ba ne i just need to take a step further to gaskiya akwai improvement kwarai in my life personally in my life socially in my life financially ce ce shawarar da musamman mata gida ma'aikata ne ko kuma ɗalibai ne ma a game da yadda ya kamata su tafi da al'amuransu na rayuwa. kusa mu mata muna da wani weakness in us da wani lokaci sai an kamanta da kai. First time na attending lecture din nan abin da na gama organizers in na ce musu we taking wannan abu beyond nan inda suke because we came from the locality mun san abin da mata suke ciki. akwai a of mata da ke bukatar irin wannan push up din akwai a lot of mata da ke bukatar ka zaunar da su kawai ka ce musu gashi shi an sai su ga eh lallai hakan um, religion ya samu na abubuwa da yawa culture ya samu na abubuwa da yawa amma in muka zauna muka fahimce su so za su taimake mu in dealing with a lot of issues al'amuranmu na rayuwa. To mai sauraro Da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya bamu iko ku je mu da wani sabon shirin ciwon ya mace. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Amina Ahmad Shehu da Hajiya Hafsat Ladan sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Levis Gresham ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kasance lafiya. ma'assalam. Aisha Ma'azu yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta imel. yau sakonmu na farko ya fito ne daga amadu Abacha ya ce zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku taya mu cigiyar dan majalisar mu na tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Karasuwa da Unguru da Yusufare da matina da ke arewacin jihar Yobe. Honorable Tijjani Zanna Zakariya saboda tun da muka zaɓe shi ya tafi zauren majalisa ya yi watsi da mu ba mu ƙara ganin ƙeyarsa ba haka zalika ba wani aikin ci gaba da ya yi mana ko da na sisin kwabo dan tuwon gobe dai ake wanke tukunya. sai sakon abubakar salisu a rikime potiskum ya ce salam voa hausa ra'ayina a yau shine shugaba muhammadu buhari ya sauke hafsoshin sojin najeriya tunda sun gaza kawo ƙarshen boko haram gani yadda matsalar tsaro a najeriya ta zama kadangaren bakin tulu allah ya kama na mafita amin a saƙon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabi'u da Kod Dunari da kuma Kani Siniya Dunari suka ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya ya kamata ta ɗauki sauraron matakai wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin mu na Arewa kamar yadda take ɗauka wajen yaƙi da coronavirus domin kullum al'amarin ƙara taɓarɓarewa yake yi garkuwa da mutane na nema ya zama ruwan dare a yankin daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala Sakonmu na gaba ya fito daga Hajiya Mamman Gusau Zaria ta ce ina kira ga hukumar zaben jamhuriyar Nijar da ta ji tsoron mai duka da ta fitarwa jama'ar kasar abinda suka zaba. sai sakon shehu adamu rijau ya ce daga gobe alhamis dai shi kenan mun yi ban kwana da shekarar dubu da 2020 tabbas duniya ta jiga ta sosai a wannan shekarar fata shine ubangiji allah ya samu shiga sabuwar shekarar 2021 da kafar dama amin sun amin Sakonmu na karshe ya fito ne daga Habibu Abubakar birnin Bayero Nijar. Ya ce salon VOA Hausa. ku bani dama na yi kira ga masu yada jita-jita a kan shafukan intanet dangane da sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a kasata ta Nijar. Da cewa ya kamata su daina yin haka saboda hakan wani abu ne da zai iya kawo rudani tsakanin al'ummar kasar. Matukar in ba daga hukumar zaɓe ta kasa suke samun labaran ba musamman a daidai wannan lokaci da ƙasar ke buƙatar natsuwa da kwanciyar hankali domin a kai ga cimma harkokin wannan zaɓe da aka yi ba tare da wani rikici ya taso ba. Allah ya sa wannan kira ya kai ga kunnuwan da aka yi domin su. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce zai tashi tsaye sosai wajen yaƙi da annobar COVID-19. cikin matakan da zai ɗauka har da ƙara yawan rigakafin da ake yi wa mutane yayin da gwamnatin shugaba donald trump ke yin buris da sukar da ake yi mata game da matakan da ta ɗauka na yaƙi da covid-19 wadda ta kashe kusan mutane 339 a amurka shugaban amurka donald trump ya buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su kara ikon da ya yi amfani da shi wajen hana kashe kuɗi dala biliyan 740 a fannin tsaro ko da yake ya yi hasashen cewa Shugabancin 'yan Republican da ya bayyana a matsayin gajiyayyu marasa wani tasiri a majalisar za su bari a yi watsi da matakin nasa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta amince da yiwuwar saidawa kasar Saudiya wasu makamai guda dubu uku a kan kuɗi har dala biliyan 290 a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon a jiya talata. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin kuma editan mu ta yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esiru nake muku fatan alkhairi ma'assalam.